babu wani a lokacin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani sahabi da yake ɗaga murya yana zikiri yana cewa la ilaha illallah ba la ilaha illallah ya ce babu Sheikh Jafar ya rantse da Allah ya ce babu saboda haka ma'ana ɗaga murya ana wannan zikirin bai tabbata ba bid'a ne to kuma ga hadisi an samu hadisi hadisi ingantacce ya zo da cewa lallai saba annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin zikiri suna ɗaga murya kamar ya ce insha Allah a yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu kawo muku ita maganar da Sheikh Jafar ɗin yayi sannan mu kawo muku wannan hadisin baro-baro gashi nan ana gani kuma a karanta aji yace sahabban suka nuna yace ya nuna cewa sahabbai suna wannan zikiri bayan nan kuma sai mu ɗan zo da hataliki a kan haka a yi sauraro lafiya babu wata rana a tarihi da abubakar da umar da usman suka taru suna zikiri la ilaha illallah wallahi wallahi babu ita a tarihi to gaskiya wannan dai ra'ayin malam ne kuma tunda malam bai zauna da sahabban nan ba bara mu tambayi su sahabban shin sun san da wannan magana da malam yayi Abdullahi bin Abbas da yana cewa annan raf'a sauti bi zikiri daga murya da yin zikiri hina yansarifu nasu min al-maktuba a yayin da mutane suka gama sarran farilla kana ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakan na faruwa a zamanin annabi yama ce kuntu a'lamu idan sarafu bi zalik idza sami'tuhu wato ni kaina ina gane an idar da sallah ne idan na ji muryansu suna yin zikiri haba malam to alhamdulillah yan uwa 'Yan uwa, an ji dai yacca Sheikh Jafar ya yi rantse da Allah ya ce ba a samu wani sahabi a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yin zikiri suke cewa la ilaha illallah suna daga murya ba. Sannan kuma ga hadisi gashi nan karar an kawo ya zo cewa lallai ya inganta ana yin wannan zikiri. To yanzu za mu iya cewa Sheikh Jafar ya yi kuskure kenan. a wannan fatawa da ya bayar na cewa sahabbai ba sa zikiri wanda yake nuna cewa daga murya ana wannan zikiri bid'a ne a wajensa ko kuma yaya abin yake yi dalilin kawo wannan wannan abin wannan bayani shine saboda al'umma da yawa musamman al'umma da yawa musamman 'yan izala magana ta gaskiya ta abin da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya faɗa mafi yawanci kawai sun yadda ne saboda suna ganin Sheikh Jafar ba a cika samun ba a cika samun sa yana magana ta kuskure ba to kun ga gwanda wannan maganar a kawo ta a baje ta a fefe mutane a ji wanda ya ji wannan kuma yake da shakku da wannan hadisi da aka kawo sai ya je ƙara yin bincike wanda kuma already ya sani kaga an ƙara jaddada masa sanin sa kenan saboda gudun abin da kaji ya dawo kada a yi zamana wannan hadisin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama gashi da hadisin kuma shi kuma Shak Jafar ya zo ya kawo wannan fatawa kuma kaga ya hana wasu daga jiki kenan yin zikiri wanda kuma kaga za a iya cewa kuskure ne wannan shine dalilin da ya ga ya dace mu kawo wannan saboda a kawo gyara idan shi Shak Jafar kuskure yayi kun ga sai a samu kun ga gyara ya zo kenan dalilin kawo wannan kenan ni da saboda malaman ɗariƙar tijjaniya sun yi taɓaɗe cewa da malaman ɗariƙa gaba ɗaya sun yi taɓaɗe cewa ita ɗariƙa fa da kuke ganin ta an gina ta ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani kamar yacca shafu tijjani da kansa ya faɗa ya ce iza sami itin anni shay'an bi zunubi mizanin shari'i ya ce duk idan kuka ji an ce ni shek Ahmad Tijjani ya faɗa duk abin da na faɗa ku auna shi da ma'auni na shari'a idan ya yi daidai da shari'a wato alkur'ani da hadisi to ni na faɗa idan kuma bai yi daidai da alkur'ani da hadisi ba to ba ni na faɗa ba saboda ya zo daga ingantaccen majiya cewa lallai shek Ahmad Tijjani Lallai ya ba da umarnin cewa a dinga yin a dinga yin zikiri ana ɗaga murya sabo ana mutum yana jaddada imaninsa da faɗin la ilaha illallahu to amma kuma zuwa yanzu gashi abinda muka ji shek jafar ya faɗa tunda shehu tijjani ya faɗa cewa duk abinda aka ce ya ce a auna shi a da mizani na shari'a to kun ga yanzu ga hadisi an kawo kenan magana shehu tijjani tana kan daidai kenan ba ba a kan kuskure take ba kamar yacce Sheikh Jafar ya kawo ya ce ya Sheikh Jafar ya nuna cewa ba a wannan zikiri sannan Shehu Ibrahim da kansa radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ya ce ita ɗariƙar Tijjaniya ita ma an gina ta ne da da da an gina ta ne da alkur'ani da hadisi ussisa ussisa bis sunnati wal furqani to kun ga kenan duk abin da ya zo haka idan aka ji wani malami ya zo ya yi against dan abin da yan dariƙa suke yi to sai mu shiga duk wanda yake kokonto a kai sai ya shiga bincike ya kamata ba kawai kai tsaye zai zai katse ba ya shiga bincike shin a cikin alkur'ani da hadisi wannan abin da su ɗan ɗariƙa suke yi kuma wannan malami na wannan ɓangare ya fito ya ce ba daidai ba ne ba abin nan ba shi da asali ba shi da wata hujja da aka dogara da ita a cikin alkur'ani da hadisi to da haka ake warware abubuwa ta iya yiwa watakila shi malamin da ya zo ya faɗi wannan idan za a yi masa ma adalci shi malamin da ya zo ya faɗi abu ya ce abin nan ba shi da shi ba kyau bai inganta ba bi shi ne karatun bai zo masa ba a lokacin saboda karatu ilimi kogi ne